المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ya sa ya ba da nashi masu da yi mawa mara gaba ina so ne kan malamin kaɗan na bayanin abu da ya faru yadda malamin ya faɗa Allah ya ce zai jarraba kuma ba za hadisi ya tabbata gare shi wa ila abala Muhammad sallallahu idan Allah ya san mutane duk mutane sai jaraba muna fata Allah ya samu jaraba da kuma Allah ne da Allah ya yi amin kuma da makan kare mana da zuwa ga ko kuma da darajar mu ake so a yi ne da zuwa ne amin dan uwa muna dawowa daga kafi duk wannan da duk komai akan kadara a kai shi gobe ne dole auren yara na kuma na kama hanya a ranar da ta ce nake so in dawo a ranar mun zo mun mutu ƙauyen kakumi a mu zo kankara ƙauyen na mutane su fito gefen hanyar su kai harba harba muka tsaya suka kama ka tattake mu suka kata kayi da fashe kayan hannun mu da sun ce tashi mu sai kuma wani tsaya ya yi dube mu da kyau ni da kai na muna sanye da tagoyi masu kyau suka ce kai mu tafi da su kwana muka yi muna tafiya a ranar har gari ya waye muna tafiya a ƙasa wasu daga cikin yara na ma ba su da takalmi har yanzu kafofin akwai kaya a cikin wani haka nan muka je ba su bamu ruwa ba sai da muka kusan kasa sai su da kusan kasawa ba mu ruwa ɗan kaɗan daga shi muka je cikin wani daji da ke kwanta a mata bayan suka tashi mu suka ɗauki mu kuma a babura bayan tafiyar don ka kwana mana yi suka tululawa da cikin daji daga baya aka kai mu wani wuri shi ma cikin dare aka soke mu aka harba bindiga aka ce mu shiga ɗakin da ake shiga da rarrafe muka shiga cikin wannan ɗakin ne muka wannan kwanakin goma sha biyu idan za mu yi tunani sai mun tambaye su idan da daddare za ka fita ba za ka zauna ka tambaya ba sai dai ka tambaya kana da kwanci ga hancin bindiga biyu an sako mana a cikin ɗaki suna kwanci sannan su sha ganye su zo mana cikin ɗaki idan mutum za shi tsari ko bayan gida haka za a bi ka da bindiga da ada ga kanan kana bayan gida ga shi a tsaye a kan haka muka wannan kwanaki cikin bakin ciki kullum ana cewa za a kashe wannan shi ne kan cikin abin da ya faru ubangiji kada Allah ya mai kama amin amin amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت ya gwada mana martaba ta alƙur'ani raba mu da alƙur'ani ba duk halin da da muka kullum suna karanta da shugaba na sauka kusan sauka shida cikin wannan buka haka mun gode wa Allah Allah kuma ya kare gaba Allah a mu girma ban da mu da mu da yi sabon zubi na gwamnatin sarki gabacin mulki karanta fata gaba da aka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas sirata